الحمد لله والذي أمر بالصيام والصلاة والسلام على أفضل من صام وهو محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أيها المستمعون إن ما سجر ما خطبا مع يوم تاتقيتني أكن أبو بودكي muke fuskanta a ƙarshen wannan wata mai albarka wannan wata wata ne wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa domin a yi azumi a cikinsa kuma ya kasance rukuni ɗaya daga cikin rukunin addinin musulunci wata ne na tsayuwa wata ne na karatun alkur'ani wata ne na sadaka wata ne na neman gafara da tuba wata ne na addu'a wata ne wadda a cikinsa akwai dare wadda babu shi a sauran wato ainihin watanni lailatul qadri babu shakka wannan wata ya shigo kuma kwanukan sun wuce da yawa a cikinsa daman allah ta'ala cewa yi kwanuka ne kaɗan watan ma gaba daya kwanuka ne kaɗan ayyamin madudat to gashi kaɗan ɗin ma da yawa a cikin kaɗan ɗin ya riga ya wuce abin da ya saura kaɗan ne cikin kaɗan zaka mu dage a wannan kaɗan da ya saura ta yiwu akwai manya-manyan albarkatu wanda Allah wata ta'ala ya tanadar ma bayinsa a ciki mu dage mu ƙara dagewa domin mu kada sani mu daɗa sani cewa maksudin wannan wata cikinsa shine wato ainihin tabbatar da samun takawa wadda Allah ta'ala da kansa ya ce ya farlanta mana wannan azumin ne kamar yadda ya farlanta wa al'ummomi wayanda suka gabace mu ko ma ku samu takawa saboda kar a da tsammani a ƙara dagewa wanda suka dage su ƙara dagewa wanda suka yi ƙasa a guwa su dage rahman Allah baraka wa tana da yawa a cikin wayannan kwanukan da suka saura sai mu cimma abin da mu samu ba Allah mai rahama ne a daɗa dagewa wajen ƙara himma wajen ibadu daban-daban na samun falalan wannan wata dukkan ibada da Allah ya shar'anta ya shar'anta ne domin a cimma samun takawa sai ya fito ƙarara a azumi saboda haka mu ƙara dagewa domin samun takawa ita ce mafita kaɗai na dukkan bala'o'a da al'umma suke ciki wanda suke da takawa Allah yana musu mafita Allah yana azzuta su Allah yana wadata su Allah yana ba su duk bukatunsu saboda takawa Allah ta'ala ya gadar mana da wannan ginshiki na wato ainihin takawa amin abubuwan da ke tafe a wayannan kwanuka da suka saura suna da yawa daga ciki akwai ba da wato ainihin zakkan fidda kai wadda annabi sallam ya farlanta a hadisin nan da ɗan umar allah ƙara mashi yadda shi da mahaifinsa abdullahi ya ce annabi sallam ya farlanta fidda zakkan fidda kai na wannan watan na ramadan ko dai a bada wato sa'i na dabino ko kuma sa'i na sha'ir wannan abinci ne wadda yake da yawa da karbuwa a madina shi sa malamai suka yi istinbati cewa abin da ake bukata ba sai ka ba da sa'i na dabino ba musamman inda ba shi ake ci ba a abinci ba sai ka ba da sha'ir ba ta yi ma babu a garinku abin da ake so ba da abincin da aka saba da shi wanda ake ci ma abinci a wannan gari yana iya bambanta tsakanin najeriya da wato ainihin pakistan yana iya bambanta a najeriya ma tsakanin kudu ko arewa mafi rinjaye abincin da ake ci shinkafa sai mutum ya ba da sa'i na shinkafa ko na abin da ake ci annabi sassan ya farlanta wannan akan bawa da ɗa da namace da mace da namiji da ƙaramin yaro da babba daga cikin musulmai sai an fitar da wannan wato ainihin zakatul fitr matukar akwai hali duk wanda yake da abincin da zai ci a ranar hadda saura to a sauran da ya saura to ya fitar da zakatul fitr ga dukkan wa'anda suke karkashin sa kuma ana fitarwa ne kafin a je idi duk wanda ya bayar bayan an dawo daga idi to yayi sadaka kamar yadda ake sauran sadaka amma bai ba da zakan fit kai ba kuma cikin fa'idodin wannan zakan shine yana tsarkake zuciyar mai azumi yana tsarkake azuminsa kuma yana sa farin ciki a zukatan waɗanda ba su da shi cikin hikimominsa shine kar a sami mai bara a ranar sallah kowane musulmi ya samu abin da zai ci shi sa wanda baya da shi shi ma idan aka tara mushi da yawa to shi ma sai ya ba mu wa'anda ba su da shi abu na biyu abin da ke gabanmu shine yawan kabarbare wanda Allah ta'ala da kansa ya ambata a cikin alkur'ani mai girma cewa idan an ga watan wato ainihin watan shawwal a wannan daren za a so bari ba sai gari ya waye ba iya abin mutum zai iya sa'an na ranar idi ya ci gaba abu na uku shine idi wanda ake so a fita ana farin ciki ana barai a je a zauna a jira liman idan ya zo a yi raka biyu sa'an a saurari hudu ba da yawa cikin abin da muka yi rauni a kasan nan shine da ranar liman ya yi sallama ya tashi wannan sunna ana nema a yadda ta a dagi a zauna a saurari liman kai ko da ba a jin abin da yake faɗi daga nesa a yi ƙoƙari a zauna a yi wannan sunna ta rasulullahi sallallahu abu na gaba shine azumin kwana shida a watan shawwal duk wanda ya dage wannan kwana shidan ko a jere ko a rarrabe zai samu ladan wanda ya azumin shekara haka annabi muhammad sallallahu alaihi ya bada albishir allah ya samu dace a duk ọlọ́run ọba ni ọba tí ń